‘yan uwa masu albarka, barkanmu da haɗuwa a wannan gari mai albarka, a wannan wuri mai albarka, da fatan Allah ya sanya albarka cikin wannan haɗuwa ta mu. ‘Yan uwa al'ustaz ishaq hafizullah ya gabatar mana da bayanai masu tsada masu muhimmanci. masu fa'ida wanda ya kamata mu lura da su mu kiyaye su mu aiwatar da su a aikace cikin ayyukanmu wannan sai yake nuni akan cewa shi musulunci gaba ɗayansa daban nasiha ce ma'anar nasiha shine a tace ma abu sai a baka shi ta yadda in ka yi amfani da shi zai maka amfani da wannan shi ya bayu malamin sunna jazakumullahu khairal jaza suka tsayu suka jajirce dare da rana a wurare daban-daban mabambanta juna wajen gabatar da nasiha, wato bayar da addinin musulunci bisa yadda yake. Saboda me? Saboda cikakkiyar masaniya da ake da ita, cewar dukkan abin da mutum zai aiwatar da sunan addini, mutukar bai aiwatar da shi ba manhaji da salo da matafiya ta dukkanin annabawa na Allah subhanahu wata'ala ta zanto ita ce matafiyan nasiha wato faɗakar da kai da lurar da kai abinda in ka aikata za ka samu tsira da dacewa don ka aikata shi sannan razanar da kai da gargadi da jan kunne ga abin da idan ka aikata shi to za ka afka cikin fushin Allah cikin azabar Allah wannan ita ce matafiya ta annabawan Allah ita ce matafiya ta manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. To, malamai na sunna kuma su ne magada annabawa, ta wata fuska suka zanto matsayin magada annabawa ta fuskar ilimi da annabawan suka zo da shi, da kuma isar da ilimin, kamar yadda annabawan suka isar da ilimin. To, ta wannan fuska malaman sunna suka zanto magada na annabawa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin al-musnad da sunani abi daud da tirmidhi da sunan ibn maja kitab al-muqaddima bi isnadi hasan hadisin abi darda Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya cewa al-ulama'u warafatul anbiya malamai sune magada annabawa wato malaman sunna waɗanda suke karantar da sunna suke yaƙar bid'a suke karantar da tauhidi suke yaƙar shirka suke karantar da ayyukan ba'a sukan yaƙar ayyukan sa sai manzo Allah ce fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al-ilma faman akhadahu akhadha bi hazin wafir su annabawa ba su gadar da dinari ba ko dirhami. ba dukiya suka gadar da ita ba a'a ilimi suka gadar da shi don haka dukkan wanda ya riko da ilimi to ya yi riko da rabo wanda yake mai girma da wannan shi yasa zamu ga malaman sunna jazahumullahu khairul jaza ba sa gajiyawa ba sa kosawa ba sa ja da baya wajen gabatar da nasiha ga al'umma domin yin nasiha ta farkin manzannin Allah idan muka ɗauki annabi Nuhu alaihi salam za mu ga cewa shine manzo na farko da Allah ya turo a ban ƙasa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin anas bin malik to za mu ga Allah ya ba mu labari kan cewa sai da ya ɗauki shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana keran mutanensa zuwa ga addinin Allah wala da suna nuhan ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله للي حقيقة من تورى النبي نوح عليه السلام زواج متانسا يزمى تكنسو ينا كيرنسو زواج توحيدي ينا كيرنسو زواج السنه yana kiransu zuwa ga aikin ba'a shekara dubu ba ba irin salo na da'awa wanda bai yi amfani da shi ba dukkan wani zarfin zaman da zarfin makan da al'asalibu da'awiyya babu wanda annabi Nuhu alaihi salam bai yi amfani da shi ba don me dande mutanensa su gane tauhidi su bar shirka shiga da sunna su bar bid'a Allah ya ba mu labari cikin sura kutum a cikin alkur'ani wadda wannan sura an ba ta sunan shi annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ba mu labari game da abinda annabi Nuhu alaihi salam yake cewa qala rabbi inni da'utu qaumi laylan qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا النبي نوح عليه السلام يتي يا الله أبنجينا للينينا كراي متانينا زواج توحيدي زواج السنة تيري درانا بنجيابا أما كرانا ba abin da ya ƙara musu sai wa gaskiya sai wa tauhidi su koma zuwa ga shirka sai wa sunna su koma zuwa ga bid'a sai wa ayyukan ta'a su koma zuwa ga ayyukan sabo duk lokacin da rike raye su zuwa ga tauhidi zuwa ga sunna domin ka gafarta musu abin da suka aikata a baya na kurakurai sai su sanya kan yatsunsu su cikin kunnuwansu sai su toshe kunnansu saboda kada su ji wato ainihin saƙon da annabi Nuhu alaihi salam yake ainihin isar musu da shi na tauhidi na sunna sai su sanya mayafansu suna masu rufe fuskokinsu suna masu rufe wato ainihin kunnuwansu sannan suka toge kan bata suka yi girman kai iyaka girman kai sannan ya ce ya Allah ubangiji na lalle ni na kiraye su a bayyane sannan kuma lalle ni na bayyana musu wa'azin a fili kuma na ɓoye musu iyakar ɓoyewa ya Allah ubangiji na na ce da su kuma a ƙarshe ku nemi gafara Allah Ubangiji domin shi Allah daman kasantacce ne ta yadda ya zanto mai yin gafara gafaran ma ba kaɗan ba ya zanto mai yawan gafara idan sun yi wannan to Allah zai saukar da wani mamakon ruwa daga girgije wanda yake saukowa daga sama sannan ya kare ku da ainihin dukiyoyi da kuma ‘ya'yaye sannan ya sanya muku gonaki da lambuka masu kyawu sannan kuma ya sanya muku ƙoramu na ababen alkhairi masu tarin yawa wato annabi nuhu alaihi salam ya yi amfani ta fuskar kiran mutanensa zuwa ga tauhidi zuwa ga sunna ta ɓangarori daban-daban. To dukkan wannan abin da annabi Nuhu alaihi salam ya yi nasiha ya shi yasa Allah da ya ba mu labarinsa cikin zutul araf sai ya kawo faɗinsa cewa uballighukum risalatu rabbi uballighukum أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وأنصح لكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون النبي نوح عليه السلام يجي أموت على نصر يتي إنا إسلام قد ساقنن الله وبنجينا إنا يمك نسيها دكان ونا أبدا نكي يجي أموكو مطلعين نسيها تيغريو إنا سنن abin da ku ba kwa sani daga Allah subhanahu wa a sakamakon ni annabi ne manzo Allah yana mun wahayi ko kuma baya mu don haka ina da wani ilimi daga Allah wanda ba ku da wannan ilimi wannan matsayin nasiha nake yi muku haka Allah ya ba mu labari game da annabi Hudu alaihi salam shi ma cewa yayi kira irin kiran da annabi Nuhu alaihi salam yayi karshe shi ma ce nasiha ci uballikum أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين النبي هود عليه السلام يتي متانسا ina isar muku da saƙonnin Allah Ubangijina, kuma lalle ni mai yin nasiha ne gare ku, kuma ni mutum ne amintacce mai gaskiya, dukkan abin da nake gaya muku gaskiya ne ba ƙarya ba, to haka annabi Salihu alaihi salam shi ma ya gaya mutanen fa tawalla anhum wa qala ya qaumi laqad balagtukum risalata rabbi wa ونصحت lakum ولكن لا تحبون الناصحين النبي سالو شيما ابن ديغا متانا سكينا هكا النبي شعيب عليه السلام شيما ابن ديغا مسكينا فتولى عنهم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين haka dukkanin annabawa da Allah subhanahu wataala suka kasance kan tsayuwa wajen isar da nasiha ga al'ummominsu to kuma haka sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam su ma suka kasance kamar yadda Allah ya ba mu labari cewa laysa 'ala du'afa laysa 'ala du'afa wala 'ala al-marḍa wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم الله ce باب wani abu na laifi game da raunana daga cikin sahabbai haka babu wani abu na laifi game da marasa lafiya daga cikin sahabbai da ragowar mummune gaba ɗaya a lokacin sahabban da bayan sahabban har zuwa tashin alkiyama sannan haka babu laifi ga waɗanda ba sa samun abin da za su iya ciyarwa don ba da gudunmawa ga addinin Allah don tallafawa addinin Allah subhanahu wa ta'ala suna so su taimaka amma babu iko Allah ce ba su da laifin komi idan sun yi nasiha ga Allah sun yi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ma'ana idan sun tsayu kan abin da Allah ce a tsaya idan sun bar abin da Allah ce a bari idan sun tsayu kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ce a tsaya idan sun bar abin da manzon Allah ce a bari don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi bayani game da wato ainihin muhimmancin nasiha da matsayinta hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad bi isnadi sahihi da kuma littafin sahih muslim min tariqi suhail bin abi salih an abihi an abi huraira Allah ya kara masa yadda abi huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce lalle Allah yana yarde muku ababe guda uku ma'ana idan kun riki ababe uku to za ku sami yarda Allah Allah zai yarda da ku abu na farko sai manzo Allah ce ku botata wa Allah subhanahu wataala kada ku taran shi da komai abu na biyu ku yi riko da igiyar Allah ma'ana ku yi riko da littafin Allah da abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na ƙwarai kada ku rarraba sannan abu na uku shine ku yi nasiha ga wanda Allah ya jibinta al'amarinku a hannunsa, ku yi nasiha ga shugabanninku ta fuskar ilimi na addini, ta fuskar shugabanci na kaza, ta fuskar dukkanin nau'ika wanda shugabanci yakan iya shiga ciki, to ku yi nasiha gare su, wato, ku so su domin Allah, ku zama da su zama na gaskiya. zama na amana zama na girmamawa zama na faɗakar da juna kan abin da ya dace haka hadisi ya tabbata cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim hadisin jarir bin abdullah al-bajali Allah ya kara masa yadda yace nayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akan tsayar da sallah da kuma bayar da zakka sai ce wa nushi li kulli muslim da kuma yin nasiha ga kowane musulmi haka ya tabbata cikin littafin sahih muslim hadisin abi huraira kuma ya zo ta hadisin jabir bin abdullah cikin sahih muslim ya zo kuma ta hadisin hakim bin abi yazid bin abihi cikin wato ainihin al-musnad manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ababe guda shida haƙƙi ne da kowane mutum musulmi yake da shi akan me dan uwansa su. wato ina da wannan haƙƙin waɗannan ababen guda shida a kanka kai ma kuma kana da su a kaina ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce idan ɗan uwanka ya nemi ka yi masa nasiha to yi masa nasiha ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi haka ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ma'qil bin yasar Allah ya kara masa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyya thumma lam yuhitha bi nasihatin illa lam yadkhulil janna wato babu wani bawa da Allah zai bashi jagorancin wani abu sai zanto bai kewaye wannan jagorancin ba da nasiha ba ci ba shiga aljanna ba a ɗaya ruwayar abdin yasta'ihi Allah raqiya yamut yawma yamut wa huwa ghashul li ra'iyati illa harama Allah alayhi sai manzo Allah ya ce face sai an haramta masa wato an shi gidan aljanna wannan sai yake nuni game da muhimmanci da fa'ida da girman lamari na abin da ya shafi nasiha da mahimmancinta game da wato anishin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisi ya zo cikin littafin al-musnad hadisin abi umamat al-bahili sudai bin ajalan wanda isnadinsa da'ifi ne saboda ali bin yazid bin al-hani to amma ma'anar tana da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa Allah ya ce ahabbu ma ta'abbadani bihi abdi an-nushuli mafi soyuwar abinda bawana zai yi ta min da shi shine yin nasiha gare ni me ma'anar yin nasiha ga Allah imani da Allah sannan aiki da abin da imaninka da Allah yake hukunta ma na yin abin da Allah ce ka yi na barin abin da Allah ce ka bari imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan aiki da imaninka da manzon Allah yake hukunta ma na me na yin abin da manzon Allah ce ka yi da kuma barin abin da manzon Allah ce ka bari don haka musulunci gaba ɗayansa sai zanto mai nasiha ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahih muslim hadisin tamim bin ausin niddari Allah ya kara masa yadda kuma ya zo ta hadisin abdullah bin abbas cikin al-musnad da al mujamil kabir kuma ya zo ta hadisin abi huraira cikin sunan tirmidhi ma al-ikhtilafi bi isnadi sannan kuma ya zo ta hadisin thawban cikin ainihin al mujamil awsat ya zo kuma ta hadisin Abdullah bin Umar cikin al-Musnad Bazzar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa addinu an-nasiha wato shi musulunci gaba ɗayansa nasiha ne sannan ya zo ta hadisin Abi Sa'id al-Khudri har yanzu cikin kitabul afarat na Darqutni da kuma al-Musnad na al-Imam bazzar Allah ya cikin su da rahama sannan ya zo ta hadisin Jubay bin Mut'im da Zaid bin Sabit cikin al-Musnad da Sunan Ibn Majah kitabul Muqaddima manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa salasun wato ababe guda uku la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim wato zuciya ta mutum musulmi waɗannan ababe guda uku ba ta jin damuwa da kulli da tashin hankali wajen karɓarsu. Dukkan zuciya ta musulmi takan ji sauƙin karɓar waɗannan ababe inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi abu na farko sai manzo Allah ce ikhlasul amal lillah wato yin aiki domin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da bawa zai yi to ya daure ya yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a abu na wato ainihin biyu shine wa munasahatu wulatul amr da kuma yin nasiha ga majibunta al'amura abu na uku sai manzo Allah ce waluzumu jama'atul muslimin da kuma lazimtar jama'a ta musulmi wanda su ne ahlus sunna wal jama'a duk inda kaji an ce jama'a to ana nufin me ahlus sunna wal jama'a kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi bukhari hadisin Hudhaifa bin Yaman Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake bayani game da wannan al'umma za ta karkasu za a samu matsaloli za a samu sharri za a samu kaza sai manzo Allah ya ce da Hudhaifa a ƙarshe kalzimci jama'ar musulmai kalzimci jama'ar musulmai wato sune ahli sunna wal jama'a kamar kuma yadda ya tabbata a hadisin Muawiya bin Abi Sufyan cikin al-Musnad da Sunan Abi Dawud ya zo kuma ta hadisin Anas bin Malik cikin Sunan Ibn Majah manzo Allah cewa wannan al'ummar ta za ta kasu kaso 70 dukkan waɗannan kashe-kashen guda saba'in da uku in ‘yan wuta ne in ban da kaso ɗaya. Sai sabai suka ce wani kaso ne wannan ya manzo Allah sai ce aljama'a su ne jama'a. Wato waɗanda suke kan bin littafin Allah suke kan me bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shi yasa aka ce musu ahlus sunna saboda su ne ma'abuta sunna sun haɗu kan sunna aka ce musu kuma wal jama'a domin sun haɗu ne akan me akan littafin Allah akan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi don haka suka zanto ahli sunna wal jama'a kamar yadda yan bid'a kuma ke ce musu me ahlul bid'ati wal furqa wato ma'abuta bid'a saboda suna kan bid'a wal furqa kuma sirrar rabu akan bid'a ne zaka ji wancan dariƙa kaza yake wancan dariƙa kaza yake wancan kuma me dariƙa kaza yake amma dai ahlus sunna me littafin su alkur'ani sai sunnar manzon Allah bisa fahimtar magabata na kure shi yasa aka ce musu ahlus sunna wal jamaa shi yasa shekul sabi taymiya rahimahullah kamar yadda yake cikin al-istiqama yake cewa as-sunnatu maqarunatun bil jamaa ita sunna ai gwama take da jama'a kama annal bid'ata maqarunatun bil furqa kamar yadda duk inda bid'a kuma take zaka samu gwama take da rarrabuwa shi yasa zaka samu hatta dariƙa ɗaya sai ka samu mai an kaka su gida gida an kaka su gida gida wancan ya kama wancan shi wancan ya kama wancan shi shi amma ahlus sunna fa qala Allah qala rasuluhu ala fahmi salaf salih dan haka suka zanto ahlus sunna wal jamaa to shine sai manzo Allah ce walzumu jama'atil muslimin da kuma lazimtar jama'a ta ainihin wato musulmai da lazimtar jama'a ta ainihin musulmi to sai ce addinu wato an-nasiha shi addinin musulunci gaba ɗayansa ka cokam ɗinsa nasiha ne idan aka ce nasiha daga nasaha yansahu nushan wa nasihata wato ta tace abu kama kalu nasahatul asala a akhlastahu wa saffaitahu ka iya cewa ai na yi nasiha ga wannan zumar yayin da zanto ka tace ta ka gudaje gudaji gudajinta dukan wani abu da ke na datti a cikin ta ta fito fes to haka ahli sunna za ka ga komun su a tace ne babu gaurayen bid'a balle shirka in za a ce ma manzon Allah ya ce sai an tace in aya za a kawo ma sai an tace ma bisa tafsiri mafi inganci mafi rinjaye sannan sai a fassara ma da shi haka komi za ka gani saboda haka malaman sunna Allah saka musu da alkhairi Allah saka musu da alkhairi Allah kuma ya kara musu lafiya Allah ya tabbatar da su kan gaskiya wa bi hadha alqadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh